azanci manya masu dubara. Manya masu azanci manya masu dubara. Wayo sun mutu wayo sun shafa mata lalle. Wayo sun mutu wayo sun mata lalle. Ahe dangal gora. Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver. Wannan samedi kin cikin sabon shirin ga na tous fada au micro Rabia Mai Kano. Ga munan garin ri da kilishi haka ne ko? Haka ne. Dan zamna a garin tasawa kamar an kuka ji amma bari da muka zo <laughs> lodowa. <laughs> Busa mota mu hira ce muka zo mi da matasan garin da ƴan garin kuma hira da zamu mu hira wata al'ada da ake yi cikin harkar shirye-shiryen armai da ake ce ma gara. To kuma ita wannan gara da ake yin ta in an kawo ta lokacin A da dai. To in an kawo ta wani doro kiki an kawo gara jin daɗi kiki hankalinki a kwance baki zo ba hannu banza to amma yanzu wannan harkar gara ta jawo abin da ake ce ma arman jari a wannan garin to shi wannan ya zamanto babban abin tashi hankali ga uwaye da su wa'annan 'yan matan ake kai ma wannan gara to yanzu muna so mu san wai me yasa abubuwa suka sauya hakan ga me ya kawo wannan canjin e quelles sont les conséquences de cette pratique matasan tasawa da uwayen nasu da muka gayyato ba sa koyo mana komai ba su kan wannan al'amarin kamar a kanda kuka sani wannan muna shakatawa ne avec nos pauses musicales mais également la chronique de la fada muna tare da Hadiza Tari president kin groupement des femmes fara'a hajji Hadiza ina wuni ya gida gida lahiya lau to ya ta sa ta sa alhamdulillah to mun gode Allah a wannan fadar muna tare da Alhaji Sabiu commerçant shi kuma muna iya cewa uban diya mata ko alhaji ina wuni lafiya kalau kuna lahiya mun tarro ku lahiya ko lafiya kalau muke to kuma a wannan fadar muna tare da wata aminiyar mu da asuna Hadiza Usaini ita kuma harkan tiyatar take Hadiza kina lahiya ya rayuwa ya aiki kuma muna tare da Umar Ibrahim shi kuma haka hakanan ne da dama ya alhamdulillah an gode ma Allah shi dai arme a musulunci sunna ci. défini aussi comme la loi de Dieu. Dans le code civil, le mariage est conçu comme la société de l'homme et de la femme. de Ce que tarwa, Sahadou, ce samu zuri atare. Amma shi dai wannan arman da ya shiga hannun matasa sai ya zama wani abu ko a ce ma ya tabarbare. Selon le journal Niger Diaspora, a nan tasawa da ket ka shiga gidan da babu Zawara. Une enquête menée par l'ONG nationale Goulbi en 2011. Enquête ce ta yi a nan tasawa. An yi dai arme hakan ko ana samu uku da an kuma tushen wannan rabuwar kanu suka gai wannan arman jihar ne da matasa suke yi shi ke kawo duka wannan raba raba yanzu tambayar mu ta fara ku gaya mana wai shi wannan arman jarin wai menene menene har jabar in fara gare ku har hadiza to arman jari wanda kamar in aka yi kai arme an baka kuɗi kuma ka jari kuma hmm. wani in ba a baka ba kuma sai ka ce to ni na arme na kashe eh, kuɗi da yawa ni kun ba a bani komi ba to kuma yanzu in ya haru kuma wani wuri za a hara gobe ya je ya arma don ya samu kuɗi don ya samu kuɗi oh. yanzu bar hadiza in dawo gare ki hadiza ce actress cikin harkar tiyatar kike yanzu ke tun shi uwaye sun ba mu su abin da suke gani kamar arman jari ke kina da ke a ganin ki arman jari wannan ne koko akwai wani abu da su gayi ba gaskiya haka ne arman jari ana yin shi yanzu matashi za a neman yarinya za a zuwa inda za a armiya na rihin asiri ba can na sai ce gara in ta wurin yawwa ne gyara mikuran in aka yi arme eh. za a bani kuɗi kaza in rika juyi kun gani kenan mu diyan mu diyan talaka ne ba a yi da su sala za a bi ta alalata mu diya yara kanana wulakanta su ne kawai za a yi ba dan a arme su ba kin ga yaro matashi yanzu yana tashe da yana da yan kuɗi to da ya je wurin diya talaka wulakanta ta ne za a yi ba da niyya arme ba ne amma inda za ya zuwa yana zuwa wurin masu kuɗi wannan yana wasa da kuɗi an baka diya a baka miliyoyi ke diyanki an wulakanta su shi kenan inda kika bi iska ce to ga to kuma ga wata ga wani explication an mu nan to yanzu bari in dawo <laughs> kai na mission da kake nan tare da mu bari in dawo gare ka Umaru na'am to Umaru kai kuma kana da wani irin wata kala arman jari da ka ne da ga gaya mana hallo. ni baya za ni koma. An ce a wani bincike da aka yi baya an gano cewa kusan duk gidajen da aka diba a tasawa an ce ana samun zawara. A 2011. Ina ina da ja bisa ga wannan. Mhm. Baiwa a diba gari inda ke da dubban mutane a ce duk gidan da aka diba a samu zawara. Sai dai wani abu. A ce da ket a samu gidan da babu. Eh, to wannan kamar kuskure ne na bincike. Tunda ana iya zawa yanzu an ga dama a dauki gari kamar tasa an ga dama a ce bari a dauki gida biyar. A gano uku an rishin sa an samu wannan. To su kenan masu bincike sai su koma su ce sun ga gano akwai haka nan. Yo ai rama wannan zancen yanzu ya kusa ya kai shekara ya kusa shekara tara za a cewa. Yanzu tun da kaga yi haka. Eh. Kenan yanzu kana so ka ce abun ba kamar da ba an samu ko. jari ma da ake faɗi nan ma an ma abun gurgun ya fahimta. In aka ce jari wani abu ne wanda kai kake zawa ka bada naka ko dan a baka riba. To kuma wannan al'ada ce ta shahi a cikin zamantakewa irin ta wannan da ake yin arme. Wani aka yi arma a wani wuraren ba kuɗi ake kai maka ba. Wani aka yi arma wani wuri Eh, dan abincin ne ake kai maka a wuri to sai zaman to a ah, mutane sai suka dauka ce a ah, ta sa idan aka ce za a armi a kawai kai ma ga naka ne kai ma a kara maka wannan taimakeke ne ya ce ake tsakanin masu diya da ango dan a zamana lahiya ni haka na fahimta to ai kuma yanzu hadiza ba haka ba ta ce eh ita fahimtar ta ce ta ce <laughs> abin da wata kila ita abin da ta ji ko abin da ta eh, gani ne ta gani fahimta ta ce haka nan haka ne yanzu in ta fahimci haka yanzu in gidan ya talaka za ta kai jikka 200 kudin kuɗin arme wallahi in ta kai bashi ɗari biyu da mace ta jikka hamsin ta kira kara mai amma in ta ka bashi 500 to to ɗiyar ki rike ta da mutum ni ne <laughs> ne wannan ba saboda <laughs> wallahi ni ji wallahi ni na gani ka akwai wanda ya danganta da inda ka je neman arma kuma wasu ma ba su ba ba da kudin kuma yanzu ake zama da diya ya ma danganta da inda ka te neman na ce wasu ma an suka yi arman sai su ce ba su son komi ya suke su haka nan ne to haka nan ne ai can ma kowane allazi eh, eh. da nashi amanu eh wani allazi da nashi amanu eh eh to ka gane yanzu dai mu dai ko kuma da muke akwai akwai abin dai eh to a ta babu shi eh to akwai ba a yi dauka a bugu guda a ce kawai bugu haka ne duk ne ba ya zaman to ne shi ne da muka so mu shi to hmm. wannan zancan da ake naga yanzu an samu canshi yanzu an canza an rage abin zuwa gashi ya hana a gane kuna shurare mu ga muna nan tare da matasan tasa nan shirin namu yana kayatar da ku kuna eh samun shirye-shiryen ga namu kuma ku aiko mana ra'ayinku a bisa kan lamar mu ta 80 06 88 54 mu dan shakata mu dawo da wakar Allah duka amana amana shi da cikin waka ya ce an baka amana ga riƙe Nicolo Beat Om kono zari berino kin ma mafarha Om kono zari berino ga muna muna nan muna hiran arman jari kamar na naka muku dasu a wannan fadar ina tare da hajiya hadiza president king man de femme fara'a ko alhaji sabiu ile commerçant kuma uban diya ne umar ibrahim ita kuma hadiza ele actrice el travail dans le théâtre to hmm. me yasa armin ba ya dadewa a nan ga hajja bari in dawo gare ku hmm. to abin da Hajiya hadiza mhm. assalamu alaikum hali kowa da nashi hmm. maza da nasu mata da nasu mhm. to mu yanzu dai kokowa da muke yi ma mhm. in Allah ubangiji ya sa mun ci hirda abin samari da yan mata abin da Allah ya hore ma samari su bada a yi arme in aka yi arme a baka amarya shi wannan ta damu muna neman ta saboda ko a samu kwanciyar hankali ka ji proposition kin hajiya ta ce ita wannan harka garan ma ana kokarin a kashe ta a kashe ta ma wannan harka garan eh. matso matso matso eh. to ya kashe wannan zancen kai gaya mun tuna mun sunanka mm. sunana muhammadu adamu mubarak harka gara a kashe ta to wannan a ɗauke ta harka gara kamar wani al'ada ce al'ada ce kenan al'ada kuma ana iya sauya ta mm. in dai tana gyara mutane mm. amma matsala da kuka kuna ta armi na jari abin da ya kamata a fahimta matsala ba daga 'yan mata bane ko daga samari mm. matsala ta ko ina ce abu da farko da za a ɗoka shine uwaye kenan tarbiyya ta yaro da ta yarinya wato ta mace da ta namiji daga uwaye za su harawa armi wanda da kai ke cewa kai armi ba kawai za mutum ya zo ya ce yana sa armi ba dan ni ba baban da kuɗin armi bane armi ina da da kuɗin ya armi tsoron arman kake ba kawai don saboda abin da ke na gaba ni tsoro umar kana so kai magana inda za na karawa ciki eh. shine kaman eh, in aka lura mm. da mutanen matasan da na yanzu kusan akwai wani canji da babu mm. duk yau in ka kalla ko yarinya ta kalla ko eh, yaro ya kalla ko hmm. da ka tashi gidanku ka gani da babanka da mamaka tare suke hmm. menene suke yi hakuri ne suke yi akalla su sun kai shekara 40 ko 50 suna tare da juna mu kuma mutanen mu na yanzu yan kama mu ke tare <laughs> da kin ce eh <laughs> shi ma cewa zai eh kenan abun ba kaiwa ko ina da an hmm. zabura sai alaka ma jari ba jari bane ba a'a adiba tashin farko hakuri da zamantakewa da tarbiyya sai a zamana lahiya kai ne gidanku kai ma daban gidanku kai da ka tashi ka ga babanka da mamanka zamani ke ma gidanku kin gani uwanki haka nan suke tare mm-hmm. me za a hana kuku ku zamana amma da ka ware magana yau ni haka in kai ka isa ka in da ne kai kasake ne to in kin tarda shi ma daidai da ke yake shi ma ya zama wandan roba ne ya ma yaro daidai ya miki daidai kenan ba da za ku armin ku kai labari da an zaba da sai a ce ta sa almiya mutu <laughs> ah, samari sun tara to ni abin da zani kara eh. ba shi bane ba eh. dan saboda kamar sunan kura ne ya ɓaci tun tana karama sai a ce tasawa tasawa shi kuma wannan problem kin in abin adiba ne a gani in aka yi sonda general mm. a ko ina wannan matsala akwai ta ko ina akwai ta dan saboda ba wai sai jari ba ita ta sa menene sunan ta lalace wannan 'yan kuɗi da suke bada na taimako 'yan gara eh, wannan wadda uwaye ke nan gari. ‘Yan gara ce. Don saboda tsakanin ga Allah inda arme ne za a tsaya a yi tsakani ga Allah. Wannan abubuwa ya kai ka ko'ina kai da kai ne arme. Kai da kai ne ɗaukar ɗaya ka ci da ta tsawon sai masha Allah. wannan abu kenan sai yan sun yi fiyan just dai accompaniment mani ake nan gai me in kuka nura ku gani yan paper ko'ina ina yan matan ne da samariyan tsakanin ga Allah lokaci ya canza tarbe ba irin ta da bace ba ka tanda abin da kake gani da mu in ka zo a gida ta canza shi wannan dizalla sai le consta sai le consta general daga bakin da kuka ta ana soyawa wajen ram ram ram ram ram ram sai ta gani haguwa ka sai ta mai daga bakin da aka shiga cikin gida sai ta ce maka yo kai wane ne eh sunana sunan shi Nasiru Ila Usman <laughs> gaya mun sunanki sunana aishatu nu magaji to aishatu kin ji abin da nasu da ya me zaki amsa bisa ga hirar da yayi ba ba mata kadai ke da lahi ba maza su ke da babban lahi ko da aka ce maka ko da aka ce za a baka gara ko wani kuɗi wannan da ake badawa kai in ka isa ka kai namijin in ka ɗauki wannan alkawali lokacin ɗarma arman nan kenan zaka cewa a'a kai kaya hidi ya ka gani kana so kenan kawai wannan a ba wani haka nan ne muna ba wani zance wallahi ke da alheri akwai lokacin da zaka shi kai a baka su cewa za hakuri ka ga maka rinkai a yanzu nan ka maka rinka kuri ka ce ni aka bani ma bani amsa eh in ka zo wajen ta wannan ita kai kai kawai ita kake su kai baka son komi da amma a lokacin da aka baka su sai ka kawai idan kaya bude sika a yo da aka baka in kana so a yanke al'ada dami baka cewa a a bari kai diya ka gani kana so sai ka ce tamarin ba shi zai tashi dole sai an bashi gara ba amma da aka baka ku kuke dora mu kan uwaye suke dora maka su ce in ba su yi ba a ce cikin gari to ai uwaye sun yi hadisa ga yamin yanzu baba in dawo gare ku to alhaji yanzu wannan gara da ya ce yan mata suke dora maka in ba a ba da gara ba yaya ne to yanzu dai ga yan mata da samari sun su kowa na ne kwata kan <laughs> mu duka inda muka dora abin wannan mu kwatamcin mu ce uwaye ni babban matsalar mu rishin aikin yi da kaga amarya da ango an fara samun sabani harka ta fara lalace ma ango yara na gaya muku duk wanda ya ga yarinya ya ce yana so yana son ta ne amma abin bai san shi ba sai an shigo sai ga abin ba na ba na wasa bane shi kuma ba aikin yi babban matsala mai kenan so musan. ita wannan gara hajiya kan in ba hadiza hajiya amma gara duka gara wannan ai tun harko da ma ana yin ta aure ba a yin shi sai an motsa amma babban matsala ai an san ba gara za ta rike su ba har su tsuhuwa eh har su tsuhu ba ita bace ba kuma an kudin da ake bada ba su su rike su amma babban matsala da ya fara yaro ya ga aikin ba karami bane kuma ba aikin yi shikenan sai matsala ta iyawa mu nan muka danganta wannan ita dai wannan gara da ake ta zance hajiya ku kwatanta mana wannan gara har da mi da mi da mi da mi ne shi wannan ya ce dan abu ne nasiru ya ce dan abu ne gara ku gaya mana wai dan ne wai gara to salamu alaikum gara ka ga mai kudi ya bada kudi ga kudi mhm. mai hali buhun shinkafa an bi kake kaiwa ka kai buhun masara buhun hatsi maka spaghetti tahammas mai budo guda mai 25 mhm. buhun gishiri duka ga kuɗi ga kuɗi kayan miya duka sai kin gama shi ka to kam daudawa kubewa aran maji tumatili tattasai komi ba da to ke yanzu hari zan dawo gare ki yanzu da yace wannan gara ba dole bane yanzu in baki kai gara ba ya ake kallon ki diya kama ba ta da daraja ke kan ki ma in kika wuce sai an rika nunin ki hin ta nan ni ba ga diyar ta ma alme ta kasa gara garar da za ta kaiwa ma ga sarakuwa ma ba ta da daraja sai a ce kin za a tsiya ce yamma da tashi tashi ni ta ma zani gari zani to wataƙila su ba su sani ba to kun shi abin da su wa'annan matan suke shi in gara ba a kai ta ba abubuwan da suke shi a kunnuwansu to kuma kaga wa'annan wannan garan wannan arman jarin kamar ana akai ana yin shi to yanzu ke hadiza in a ce yanzu akan ke kin dawo gida ki gaya mana yaya ne rayuwa in irin wannan ka dawo gida yaya ne rayuwa ta ke kasancewa wacce irin rayuwa ce kike in din ba in kin zo da ɗa ba ya rayuwar take ke da sai hamdala ba daɗi ko yaya kin san mugun gatarin ka sare ka bani ko mhm. ɗakin kamar yin asirin ka mhm. dan dai ba yanda za ka in lokaci yayi ne da ba yanda za ka komi muƙaddari ne mhm. amma ba daɗi zawarci ba wani daɗi bane wallahi kawai dan muna yin shi ne har dai lokaci yayi lokaci ne dai muke jira to inda ɗiya kuma abin ya yake to da diya mana ta ba diya akwai kula ana samun kulawa ko koya ne wa za ya kula maka tsaka kula da abin ka sai Allah to ku da kuke saki nan dai muna cikin shi wannan iska amma kuma kuna jin shi wanda ke tare da mu a nan ta samu kuke kuma inda muke wani muna wannan shirin namu iska ke da kai kenan ka ku ji wani wu cikin iska ne muke na muna nan fada tunda wannan fada ba ta da limit yanzu ku kun san ciki irin halin da waɗannan 'yan matan matan suke kasancewa in sun dawo gida kuna da tunani bisa kan wannan mm, kuna da ide bisa kan wannan ba ban da arewa ko ban taba arewa balle a to ke ba mai arme ke eh, amma <laughs> kuma abun da ni nake gani ne wasu mm. duk abun da nake gai abun da nake gani ne kuma yake nan ga faruwa mhm. vraiment kama akwai ban tausayi da alhaki da in ka gani mace balle tana da ɗiya aka ce ta rabu da mijinta idan ka gani wanda sai ka tausaya mata saboda akwai vraiment akwai wanda zaka gani saboda ɗiyan nata har ta je tana wasu abubuwa da bai kamata ba saboda akwai wasu su mazaje suka saki matansu da diyan kawai su shi kenan tunda sun kare da mutum sun kare da ɗaya mun mm. fahimta mm. kenan ita kuma dole ita za ta yi tunda ga wannan gaskiya cewa mm. kamar uwa ta yi sanin ciwon ɗaya gaskiya wannan gaskiya ce kuma ya gaya mana eh akwai matsala tunda ko mu ma ta daɗe a matsayin mu na maza uwayen wasu ne ba za ka jin daɗi ba a ce an tattaro kwambat diyarka eh, da kwambat an turo maka an maido maka ita gida tunda ita kaɗai ka kai yanzu har ta dama da wani ɗan garki kamun a kai nan wurin a fagen tausayin nan su ma ya kamata mata su ma kansu kiyamar leli su tambayi kansu yau da an ce an maka almi daga gidanku an ɗauke ka ne an kai ka wani gida don ka kyautata rayuwarka da ka in ka ce kai ba ka iya ba zuce ka hakuri ba kai ma ai kana da uwa da uba ai da ya ganka ba bisa kan titi ya ganka ba a gidan ku ya ɗauko ka za ka sa ka cikin hatsari za ka sa kai kanka cikin matsala tunda diyan nan da za ka barin su ko in ka bar su can wurin akwai wahala uwa ta zo ta kwanta idanun ta bi ta san ta baro da yaran ta gida sannan kuma in ta kwaso su ta taho da su gida kuma ta jawo ma kanta matsala ta jefa ma yaran cikin matsala wannan abu ne wanda mu kan maza ba mu san shi ya kasance sai in ya zama dole sai in ya zama dole ne to mahi yawa ma mutane to hadiza mm. mhm. mahi yawa mm. wasu akwai wanda ake cewa an sake su mm. su ce suna nan don saboda ɗiyansu. Ba ni dagawa eh, eh, eh, suna nan saboda ɗiyansu. Yanzu haka akwai mace da mace diya biyar da namiji guda. Tana nan an ba ta wuri can yana can tare da amaryar shi shi kuma suna nan da ɗiyanta suna rayuwa kuma tana zamanta. kuma wannan karamar yarinya ce ita kuma tana nan ita ma daga an yi amarya an barta da diyan tana nan ba ta da uwa ba ta da uba tana nan zamanta ta ce ba ta hita ta ce ba ta hita saboda diyanta mm. eh. ga mun sunanka eh salim ne sunana to salim to gaskiya shi harka aure in aka kai aka kai da an samu diya saki wani bi ba da san maza ba ko mace ake saki amma gaskiya shi namiji ya kamata a ce yayi abu kahin yake yin wani abu yayi lissafi kahin yake wani abu saboda ɗiyan nan in suka tai tarbiyyar yaro da wadda mace da ta tarbiyyar shi da wanda mace da namiji da su tarbiyyar ba guda ne ba ba za su iya zama guda ba kuma shi yaro in ya taso ga baban shi ga mamashi wuri guda da kun da an gane shi ma wanda wanda ko baban shi ne kadai ya bashi tarbiyya ko kuma mamashi kadai shi ta bashi ba guda ne ba kinan shi namiji namiji ne ko kaka ba ta yau a gama hankalin namiji da na mace ba guda ne ba mu sai a hankali mata sai a hankali ko ba gaskiya ba kenan shi namiji ya kamata a ce yayi irin hankuri dan ba dan macen ba komai mai hucewa ne ko me zo da zahi yana hucewa tarbiyyar ɗin shi da ba ya gani shi dai wannan ya ce abin da inda an riga tun ba an samu ɗiya ba haƙuri shi ya kamata an yi ma zan mu ƙara koma cikin wannan shirin mu shakata mu dawo sai ki nemo waka to gaskiya gaskiya da za ku samu ta dan maraya za ku samu ta shedanu ta dan maraya za ku za ku nemo ku samu eh, a to ai he mu muharatin yanzu yan gulma da makin ki sa alaji alaji da ba suna biyar ka da manzan Allah na biyar shi aure wanda iya da shi garje na sakun ya ga isha hakin komai in ka tuna Allah na maka lamuni da uban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an yi faɗa do annabi da janna a bar sauran fita do Allah a bar sauran fita amma in an bibiya watakila gidan da munafukai Abun da mai gida yi a jai a faɗi ma uwar gida sannan ita ba ta bincike Abun da uwar gida ta yi a zo a gayawa mai gida sannan shi baya cike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga haso mata haɗu so daga nan kuma sai rabuwa ta zo daga nan kuma in rabuwa ta zo Uban gida in kin tuna. Kwace kaya na ki ne, kiran amalanke na ki ne, kwashe kaya na ki ne, ki biya su kuɗi a jikin ki ne. Su kai kayan ku gidan ku can, a san maki dati ɗan kaɗan. Kin sa kayan sun lankwashe, sannan wasu ma sun tankware. kana wasu ma sun karkace to kin ga asara ta kice kin gulma da ma kirkin tsiya masu sanda satin kin aidiya wannan abu su suka haddasa mai gida dan arziki mai tanadi tuwon masara in zaki mai ya tanadi in shinkafa za ki ci mai ya tanadi in dauro ma za ki ya tanadi haka in doya ma za ki ci mai gida ya tanadi to yanzu da ba ki da mai gida wannan abu doke zaki ki mai gida dan ba laifin ba dukkan ga asara ta ki wai kin tuna da can kina ba gidan miji muna nan muna hira tare da matasan tasa da uwayen nasu bisa kan arman da muke ji ana arman jari arman jari har ka gara wannan dai sun kwatanta mana mi yake kumshe da shi shi kuma wannan arman jarin yaya ne yake ga muna a nan radio tarma muna aika musu dubin gaisuwa da fatan alheri a wannan fadar muna tare da hajiya hadiza tari muna tare kuma da hadiza usaini ita kuma actress ce cikin teyata alhaji sabiu ile komersan umaru ibrahim commerçant également to wannan fadar da na yin ta muna zahe da mai labarin mu shi kuma mai ake ce mishi chroniqueur olivier za yi zuwa da kronikin shi Olivier, la chronique, Olivier, la chronique, Olivier, nous Karazwa, Olivier, à Agaramou, Tassawa, Sanou Karazwa. Merci beaucoup, Ravi, j'espère que tu vas bien. Là, alhamdulillah, tout va bien. Bah écoute, après Maraliville, ville Tessawa, merci à vous, applaudissez pour vous. Et quand j'étais venu à Tessawa, je me suis rendu compte que vous vous entendez crier nos moments, c'est la joie qui nous a accueillis. Et grâce à cette joie, nous avions découvert une association, c'est le groupement des femmes de la localité de Farah, à qui je dis merci. Appuyez pour la présidente, s'il vous plaît. Elles sont là pour les jeunes et avec les jeunes. Migration, tentative de conciliation entre les jeunes mariés, activité génératrice de revenus, et bien le groupement des femmes de Farah fait partie de ces associations qui œuvrent pour le développement de la jeunesse de cette localité. Ce soir, dans cette chronique, on va entendre Adiza Tari, la présidente du groupement, à qui je vous prie d'applaudir encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Adiza. <laughs> Alors, Adiza, c'est son nom. Et ce soir, nos auditeurs vous écoutent. Vous pouvez nous dire comment est organisé votre groupement. Je, rappelle à nos auditeurs que ce groupement a été créé depuis 2017. Alors, Présidente, dites-nous comment est organisé votre groupement. Assalamu alaikum. mine ne saboda kore talauci kan mu zamna zaman talauci a maka zo maka zo muka yi maka yi abin gamu takardunmu maka kawo agreement mu maka kawo wajen directrice ta development social ana ce mita hadiza madan sani to ta kama mu aka tallafa mu aka ba mu buhun na riɗi aka ba mu sukari aka ba mu mashin duka dai aka gangama mu Elles sont aujourd'hui 15 à être dans ce groupement. Mhm. Alors, parmi les jeunes qui quittent la région pour l'exode ou la migration pour la Libye et l'Algérie, il y en a qui reviennent. Alors, comment ces jeunes sont accueillis et comment le groupement Farah to mu to yanzu dai mu muna fata matasa mhm. kowa ya tsaya zagi yi biɗa shigarin su mhm. ya raba kanshi da tahe-tahen wannan mm. saboda in ana na in baka da abin yi aka samu aka tallafa maka sai ka yi mm. eh amma in ba abin yi duk inda ka je ma ai nema ne yaman dai ne za ka yi ba eh, mana to shine muke ma kokowa mm. maza da mata kowa ya raba kanshi da tahiya dandi ya raba kanshi da yawon wannan na tahe-tahe kowa tsaya ya bi kuɗi kuma gwamnati ta kama ta taimaka ma samari mm. da 'yan mata da zawaru masu zama haka nan a taimaka kowa a bashi aikin shi ne kowa ya samu abin da za yi ba eh ta badala kwal yanzu ba a abin ga buki da ita mm. in aka sa wasu wasu su samu wasu ba za su ça nous arrange nous sommes là avec beaucoup de jeunes je vois une jeune fille à côté est-ce que elle elle peut nous dire aujourd'hui qu'après elle il y aura des gens qui vont continuer ce qu'elle a commencé mm-hmm. akwai Mm. tunda muna da baya mm-hmm. muna da diya muna da jikoki mm. kuma wanda suke tare da mu mm. mu yanzu ba mu kadai ba yaran mu ma koya musu muke in aka yi muka gyara akwai wasu suna dudura mu cikin ledodi akwai wasu suna sa mu ga mashin suna bigewa kuma sun san da abin da kenan mm-hmm. eh nous sommes à la fin de cette chronique très ému, très content. Le moins qu'on puisse dire ici à Tessawa, le groupe Mafara existe, le groupe Mafara fait de son mieux et la relève est prête pour assurer la suite. D'ici là, portez-vous bien et on continue. Merci, applaudissez pour Olivier. <laughs> oh là là, c'est gentil ça. ƙarshen wannan shirin namu na tusa alafada nan ga tare da matasan tasa da uwayen nasu mun yi hira bisa kan wannan harkar arman jarin da muke ji ana zance in baka ji in ma baka san me ke faruwa ba da yanzu komi dai an tantance komi an gaya mana kowa ya ba da ra'ayin shi bisa kan wannan zancen kuma an gane shi wannan arman jarin ba ta za a yi babu shi ba amma an yi zancen tarbiya an yi zancen rashin aiki an yi zancen talauci da in ya shigo soyayya take hita ta ga kofa ko ta bi ta ga fenetir to shine wai problem kin wai problem kin ba jarin bane ake nema zaman ne ba a samu ayi hakurin zaman ne ba a samu ayi to uwaye dai su suna roƙo dai suna jawo hankalin yan nasu kowa dai ya zamana a nutsu a san irin zaman da za a yi kuma ka a zamana haka nan ba a komi kowane matashi ya samu abin da ya yi ke ki samu abin ta ya samu abin da ya yi sai mun ƙara haɗuwa sai mun dawo kuma a nan tasawa <laughs> mun gode alheri ya ƙara haɗa mu yanzu abokin aiki na don shi kuma za yi zuwa shi kuma zancen da za yi basu kan irin illolin da wannan problem ke yake kawowa kuma hallo ke in kika zo rayuwarki irin matsalar da ke samu cikin rayuwa in kin dawo gida da ke da uwayen da duka yayane ake yi shi kuma da zamanci nan ga za yi